dey timber ooo more na see fire outside people don finish igbo for here more na see fire ooo more na see fire see how how Ibo Ibo goods they spoil they destroy Man, I see am abeg man. I see am more na see am we need biafra Man, I see am we need biafra we need biafra we need biafra Man, I see am we need them. we need them. we need them. we need them. we need them. we need am we need biafra Man, I see us Man, I see us abeg abeg Man, I see us Man, I see us more na see us. wallahi wallahi kai jama'a mutanen nan fa sun yi wa kansu wallahi mutanen nan sun yi wa kansu ga ma'aikatan nan ta kowa wallahi su kansu su kansu neman tsira suke su ma kaga mutane nan ga ma'aikata nan na tafowa ina kan titi ga su nan suna tafowa Allah ya kiyaye Allah ya tsare dan wannan wallahi ba karamin abu bane abin yana so ya zama babba wasa ne gaske ne abu sai girmama yi Allah ya kiyaye babu ruwanmu da rawanin da ke saman kanka don ni ban raba shi da rawanin karuwa ba don bai da bambanci wata karuwa sako zuwa gare ka sarkin musulmi ka fa sani addinin musulunci a ba gidan saukar da shi ya ba sannan kai ba annabi bane ba sahabi bane kuma kai ba kowa bane sarkin musulmi ne kuma a wani yanki ba na duniya ba kai ya ka isa za ai batanci ga manzan shi masu yi magana suna cewa idan babba bai ji kunya wa jaki ba haka zalika ko jaki ba zai ji kunyar ko da shi kasa ba an samu wani haziƙin matashi mai suna Ibrahim Banaga wanda ya yi tashe a cikin harkar TikTok kuma mutane suna bibiyar shi iya gwargwado ya tura wa sarkin musulmi sako kan batanci da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sarkin musulmi ya yi wasu bayanai akan cewa ana Allah wadai ga wanda ya saka kashe wannan yarinya Ibrahim ya maida wa sarki martani ku saurara ku ji bayaninsa dalla dalla Assalamu alaikum warahmatullahi sako zuwa gari ka sarkin musulmi ka fasa ne addinin musulunci a ba gidan saukar da shi ya ba sannan kai ba annabi bane ba sahabi bane kuma kai ba kowa bane sarkin musulmi ne kuma a wani yanki ba na duniya ba kai ka isa a yi batanci ga manzon Allah a ɗauki mataki wai ka ce a kama da saka wannan aikin wa kake wa kake kai ka kusan darajar annabi ka san darajar manzon Allah da har za a zuwa a ba a kama ganu kansa a ɗauki mataki wai kai ka zo ka wuce wai za a ɗauki mataki kamar wanda suka ɗauki mataki me yake bukata wai ko anya kai musulmi ne anya musulmin kwarai ne ni ban yadda ba ban yadda kai musulmin kwarai bane baka yadda ka azumta sunanka a matsayin musulmi ba mai kishin addini mai san manzon Allah ba za a yi bataci akan manzon Allah ba wai ha dauki mataki wai ka zo kana kiran wa'anda suka dauki mataki wai a kama su a masu hukunci to me hake nufi anan ne ka fu darajar kiran christian da musulmai ko kana so ka tabbatar mana cewa kana son zaman lafiya ne a ƙasa eh to ka sani wallahi tallahi mu ba za mu yadda ba mu mun san darajar musulunci ko mu musulmai ne mun san girma na manzon Allah ba za mu yadda wani ta zarafin manzon Allah ba wallahi mu kyale shi babu ruwan mu da rawanin da ke saman kanka dan ni ban raba shi da rawanin karuwa ba dan bai da bambanci wata karuwa mata fi rawanin ka domin za ta iya kariya za ta iya bada jininta akan manzon Allah balanta na kai da sunan wai ana ansa suna wai kana asuna sarkin musulmai amma ba ta manzon Allah wai ka zo kana ba da kariya kana kira akan wanda suka aikata aikin to me za su yi mata idan ba su kashe ta me za su yi mata ta tsaya kallon ta ne ko tura hukuma kwana biyu a sake ta abinda an sabi muna gani a yi batanci ga manzon Allah a miƙa hukuma kwana biyu a rufe abun a sake mutum mu ba za mu yadda ba duk wanda ya batanci ga manzon Allah na rantse da Allah kai tsaye sai mun tun rayuwarsa don manzon Allah ya fi mana komai mun fusa da komai a akan zamu ibada jinin mu da rayuwar mu don haka sani muna kira da ban murya gare ka kada ka sake ka sa a kama wani kuma waɗanda ka sa aka kama da ka sake su idan ba haka ba billahi allazi la ilaha illa huwa za mu ci gaba da yi maka yasin da duk wata kala addu'a wallahi sai mu yi maka ita kuma sai mun ci gaba da kai ƙara ga ubangiji da ya dauki mataki akan ka domin kai ba na Allah bane tunda mun san inda ka dusa don haka muna kira ban murya da ka dauki matakin sakin waanda ka sa aka kama waɗanda wani bukata da aka kamo kada ka saki domin abin da suka yi ba kuskure suka yi ba daidai suka aikata domin Allah ya umarci da cewa duk wanda ya taɓa manzon Allah taɓa habibinsa to a ɗauki mataki kansa a kashe shirmin jininsa ya halatta kai awar zaka hana kai awa banza bazara to maganar da sarkin musulmi ya yi dangane da abin da matasa suka aikata na kisan wannan yarinyar yana da dama ya fito ya yi Allah wade yana da dama kuma gaskiya ba tunda ya manta da kujerar da yake a kanta me ya kafa ta kariyar addinin manzan Allah da kuma kariyar me da kuma kariyar mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan don Allah yana da kyau mutane su yi la'akari da kyau musulmin mu bahaushe mutum nawa aka kashe a kudancin najeriya mutum nawa aka ɗauki taya aka saka mishi aka ƙona shi ba mu taɓa jin wani shugaba ko wani sarki ya fito ya yi Allah wadai ba nan kwanan nan duka ko sati biyu ba a yi ba inyamurai suka je suka samu fulani da shanu suka dinga halbinsu suna ce musu ƙasarsu ba ƙasa fulani ba ce mun je ya fito ya yi Allah wadai sannan hita mutum wannan mutanen mu 'yan arewa da suke kudancin najeriya suna zaune suna kasuwanci ko suna daukar abinci suna kai ana kashin su ka taba jin ya fito ya allah wadai a kwanan nan mota sukutum saman titi saman hanya sukutum aka cinna mata wuta da shanu da komai a cikinta ba mu ji ka fito kayan allah wadai ba sai wannan da ta taba mutuncin ma'aikin ma'aiki ma'aikin allah annabi sallallahu alaihi wasallama don mutane sun ɗau mataki a kanta sun kashe ta za ka zo ka ce wai kai baka yi Allah wadai da abin da aka yi saboda kamanta wannan kujerar da kake a kanta kamanta da abin da ya kafa ta kariyar musulunci ya kafa ta ba kariyar arna ba ba neman farin jini ga arna ba ba neman karbuwa ga arna ba kariyar mutuncin annabi ya kafa wannan kujerar mutum nawa wa'annan arnan inyamurai yan kudu suka nama wuta ba hausawanmu wani kawai za a zo a ce barawo ne wani rikici kawai zai hada shi da bayar ba ta ce yayi mata sata kawai a zo a cinna mishi wuta a kashe shi mutum nawa aka sassara duk wa'annan suna nan suna yawo a social media ba mu taba jin ka fito ka yi magana ba don an taba eh, me yake suna janibin manzan Allah sa salam mutane sun dau mataki ka zo ka yi Allah wadi saboda kana kare kujerarka to mu daraja annabi ta muna ta kowa daraja annabi ta fi muna kujerar kowa to maganar da sarkin musulmi ya yi dangane da abin da matasa suka aikata na kisan wannan yarinyar yana da damar ya fito ya yi allah wadi yana da dama kuma gaskiya ba tunda ya manta da kujerar da yake a kanta me ya kafa ta kariyar addinin manzan allah da kuma kariyar me da kuma kariyar mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan don allah yana da kyau mutane su yi la'akari da kyau musulmin mu bahaushe mutum nawa aka kashe a kudancin najeriya mutum nawa aka ɗauki taya aka saka mishi aka ƙona shi ba mu taɓa jin wani shugaba ko wani sarki ya fito ya yi allah wadai ba nan kwanan nan duka ko sati biyu ba a yi ba inyamurai suka je suka samu fulani da shanu suka dinga halbinsu suna ce musu ƙasarsu ba ƙasar fulani ba ce mun ji ya fito ya yi allah wadai sannan hitabutun wannan mutanen mu 'yan arewa da suke kudancin najeriya suna zaune suna kasuwanci ko suna ɗaukar abinci suna kai ana kashin su ka taba jin ya fito ya yi allah wadai a kwanan nan mota su kutum saman titi saman hanya su kutum aka cinna mata wuta da shanu da komai a cikinta ba mu ji ka fito ka yi allah wadai ba sai wannan da ta taba mutuncin ma'aiki ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama don mutane sun ɗau mataki a kanta sun kashe ta za ka zo ka ce wai kai baka yi kayan Allah wadai da abin da aka yi saboda kamanta wannan kujerar da kake a kanta kamanta da abin da ya kafa ta kariyar musulunci ya kafa ta ba kariyar arnawa ba neman farin jini ga arna ba ba neman karbuwa ga arna ba kariyar mutuncin annabi ya kafa wannan kujerar mutum nawa wa'annan arnan inyamurai 'yan kudu suka tinnama wuta ba hausawanmu wani kawai za a zo a ce barawu ne wani rikici kawai zai hada shi da bayar ba da ce ya yi mata sata kawai a zo a cinna mishi wuta a kashe shi mutum nawa aka sassara duk wa'annan suna nan suna yawo a social media ba mu taɓa jin ka fito ka yi magana ba don an taba eh, me yake suna janibin manzan Allah sa salam mutane sun ɗau mataki ka zo ka yi Allah wani saboda kana kare kujerarka to mu darajar annabi ta fi muna ta kowa darajar annabi ta fi muna